wasan liverpool wato na luis diaz wanda yana ɗaya daga cikin tagen na barcelona a hali yanzu inda ɗan wasa yake tsammanin cewa zai iya zama wa ɗaya daga cikin left winger da ke tsammanin cewa zai taho barcelona a hali yanzu barcelona inda suke ganin cewa za su iya kawo ɗan wasan sakamakon ana ganin cewa nico william yana hanya hanya sanan ba shi da niyyar zuwa barcelona inda hali yanzu barcelona ke son fara tattaunawa no da agent ɗin wasan luis diaz inda ake ganin cewa shi ma ɗan wasan burinsa wata ne ya taho barcelona inda ɗan wasan babansa ya faɗa tun a baya press conference lokacin da yake cewa dan wasan burin burinsa shi ma ya tawo Barcelona ne inda halin yanzu ake ganin cewa za a ba dan wasan dama sakamakon ana ganin cewa dan wasan yana ɗaya daga cikin option lalle winger da za a kawo Barcelona inda ake tsammanin cewa Luis Diaz yana ɗaya daga cikin main target na Barcelona sakamakon Deco yana ganin cewa dan wasan ya dace da ya zama a Sporting na Barcelona inda ake tsammanin cewa signing ɗinsa zai kai euro miliyan 50 zuwa 55 zuwa 60 inda ake tsammanin cewa za a yi closing na deal ɗin kafin wannan watan ya kare inda halin yanzu yana suna da yawa wato lalle Dunga da ake cikin ake ganin cewa suna cikin list din Barcelona inda hali yanzu ake ganin cewa Luis Diaz yana ɗaya daga cikin player da ake so a tattauna da shi sa na san yadda za a yi deal din wato da club Liverpool inda hali yanzu ake ganin cewa wato nan Manchester City inda sun shiga cikin cinikayya inda ake ganin cewa sun fara wato nan personal time wato na tattauna da agent ɗinsa inda ake ganin cewa mai offer na kontragi sannan suna ganin cewa za su kama hushi sakamakon suna da injuri da kuma fitar wato na dan wasa Julian Julian Alvarez inda hali yanzu ake ganin cewa Barcelona da Manchester City city inda ake ganin cewa za su yi betel sa'annan su samu yadda za su yi su ɗauki dan wasan inda ake ganin cewa dan wasan zai yanke decision ne sa'annan zai iya tahowa Barcelona sakamakon ana ganin cewa dan wasan yana da damar zuwa Barcelona inda ke ganin cewa zai samu dama sakamakon yana ganin cewa ba wani left winger a club din inda hali yanzu Barcelona ke ganin cewa za su fara tattauna da dan wasan sa'annan a samu fitan yadda za a iya taho club din inda zai ɗauki wato nan financial fair play sa'annan ya zo ya yi salary cut dinsa inda ke ganin cewa shine main option da zai zo Barcelona a hali yanzu inda ke ganin cewa Luis Diaz zai zo barcelona ne a ƙarshen wata mai zuwa sakamakon ana ganin cewa na ɗaya daga cikin daga dil ɗin da za a yi a barcelona barcelona ba su yi rigista 'yan wasa biyu ba wato na victor roku da kuma mikael faye sakamakon ana ganin cewa za su fita daga club din inda Mikael faye yana da ofa a table sa sannan yana da wato na manyan club suna neman dan wasan inda ake ganin cewa da za a yi deal tsakanin barcelona da benfica sannan aka fasa sakamakon ana ganin cewa za a ba shi dama a pre-season sannan ya buga wasanni inda hali yanzu mikhail faye yana ɗaya daga cikin player da za su fita su bar barcelona sakamakon ana ganin cewa tsakanin shi da victor roku ana neman kimanin euro miliyan 50 a tsakanin su biyu barcelona yanzu ba su ga damar wato na rigistan su ba sakamakon suna ganin cewa za a yi deal wato nan da sauran club inda hali yanzu an fara tattaunawa wato na akan mikali paye inda aka fara yin ofa inda barcelona ke ganin cewa za su karbi kuɗaɗe sannan za su sa bye bye clause akan dan wasa inda halin yanzu barcelona ke ganin cewa dan wasa mikali paye yana ɗaya daga cikin player da ake tsammanin cewa zai bar club din sakamakon yana ɗaya daga cikin wanda ake ganin cewa ba zai samu dama a santan barcelona ba sakamakon an samu ƴan wasa da yawa sannan suna da yawa sannan ana ganin cewa santutun barcelona sun yawa inda ake ganin cewa dan wasa mai kalifa zai fita a loan ko kuma ya fita a permanent transfer inda hali yanzu ake ganin cewa za a fara tattauna wato na tsakanin club da club sakamakon ana ganin cewa za a ba dan wasan dama ya fita ya bar club din sakamakon ana ganin cewa dan wasan ba za a yi rijistan sa a La Liga ba inda shi ma dan wasa wato na Victor roku yana ɗaya daga cikin player da jiya ma Everton sun yi offer wato na kimanin euro miliyan 30 inda Barcelona suka yi reject inda ake tsammanin cewa Barcelona suna son su samu kenan euro miliyan 35 zuwa 40 inda suke ganin cewa dan wasan zai fita ya bar club din wato na permanent transfer inda shi kuma agent ɗinsa yana ganin cewa zai fita a loan ne sakamakon ana ganin cewa zai iya ƙara dawowa sakamakon bacin ya samu wani loan sanan ya goge a wani club din inda hali yanzu ba Barcelona ke ganin cewa za su fidda su ne sanan su samu euro miliyan hamsin inda ake tsammanin cewa 'yan wasan za su fita zuwa ƙarshen watan nan ko kuma ƙarshen satin nan inda ya rigistan sa a La Liga ba shi zai sa su su bar club din su biyu inda a halin yanzu Barcelona ke ganin cewa Mikael Payet da shi da Victor Roku suna ɗaya daga cikin wanda playing da suke market sanan ana ganin cewa 'yan wasan za su fita sakamakon ana ganin cewa yan wasan wata na agent ɗinsa an yi pushin ɗinsu da sinema wa yan wasa biyu club ɗin inda Barcelona sun yi niyya ba za su yi rigistan su a La Liga ba inda ake ganin cewa yan wasan suna so su ma su fita sakamakon ba za su samu time ba a onda wata na kocin Hans inda ya approval da cewa yan wasan duka biyu su fita su bar club din sakamakon ba sa cikin plan ɗinsa da aka buga a pre-season sannan wannan wasan yana ɗaya daga cikin dan wasa wato na Julian Arojo da ya fita ya bar club ɗin ya tafi bana mawar inda shi ma an nuna da cewa baya cikin plan din na Barcelona inda hali yanzu ake ganin cewa yan wasan za su fita ne sakamakon yadda dan wasa Julio Arojo ya fita sana na ganin cewa ba za su dawo ba inda ake ganin cewa dil din zai kare ne sakamakon kafin a rufe wato nan wannan transfer inda ake tsammanin cewa yan wasa biyun za su fita sakamakon ana ganin cewa ba su guri a Barcelona sai kuma dan wasan wato na barcelona lenglet inda ake tsammanin cewa ya yi personal time agree wato na tsakanin shi da wato na club na wato na atalantico bilbao inda ake tsammanin cewa dan wasan atalantico madari inda ake tsammanin cewa dan wasan zai fita bar club din sakamakon ana ganin cewa agent ɗinsa zai fara tattauna wato na da atalantico madari inda dan wasan ya yadda zai tafi a loan ko kuma da permanent transfer inda ake tsammanin cewa dan wasan zai tafi ne sakamakon yana ganin cewa yana da damar da zai tafi wato na club na atalantico madari inda sabila ma sun yi interest inda dan wasan ke ganin cewa yana da dama a Atletico Madrid sakamakon yana ganin cewa 'yan wasanninsu sun fita sa sa'annan zai samu dama ya goge a club din inda hali yanzu Barcelona za su fara tattauna tsakanin shi da watanin club din na Atletico Bilbao inda Barcelona ke ganin cewa za su samu solution din da 'yan wasa guda biyun zai fita inda ake tsammanin cewa dan wasa Lenglet zai fita ya bar Barcelona sakamakon an yi rigistan sa a La Liga ma inda Barcelona ke ganin cewa dan wasan zai fita ne sakamakon ana ganin cewa za a dauki Peko din transfer inda dan wasan dalilin da yasa zai bar club din yana da ɗaya daga cikin cikin babban high pay na club din sakamako ana ganin cewa salarin sa yayi yawa sana ana so a yi rigistar sauran playu inda hali yanzu Barcelona na kokarin ganin cewa sun yi rigistar sabon playu ne sakamako ana ganin cewa so Dani Olmo ba a yi rigistar su ba inda dan wasan zai iya buga wasan La Liga wato nan mai zuwa inda ake ganin cewa na ɗaya daga cikin santan da wato na coaching wato Hans Flick ke so inda ake ganin cewa dan wasan salarin sa ne yawa shine ba zai zama a club din ba inda hali yanzu Barcelona na ganin cewa za su fara tattauna da Atletico Bilbao sannan su samu solution din yanda za su yi su transfer na dan wasa inda hali yanzu dan wasa Lengle yana ɗaya daga cikin playin da ake tsammanin cewa za su fita a ƙarshen sati inda dan wasa Lengle yana ɗaya daga cikin playin da suka goge a pre-season ake ganin cewa za a ƙara ba su dama a Barcelona sakamakon salarin sa yayi yawa ne yasa ba zai bar club din ba inda Barcelona yanzu suna ganin cewa dan wasan zai fita sakamakon ana ganin cewa manyan club suna neman sa sannan yanayin gogewarsa da ya daga pre-season shi yasa dan wasan zai fita ya bar club din inda hali yanzu shi ma yana so ya fita sakamakon yana ganin cewa ba zai samu guri ba a santar Barcelona an wasan baya munici wato na king Koma inda yana ɗaya daga cikin option ɗin da ake ganin cewa lab winger bacin Luis Diaz da ɗan wasan yana ɗaya daga cikin high profile wato nan da coaching Hans ya yi announcing da cewa a kawo mai da ɗan wasa a halin yanzu ba su ke ganin cewa suna da damar ɗauko shi sakamakon wato nan Bayern Munich suna so ya fita alone inda hali yanzu ake ganin cewa sabon coaching wato nan sen company yake ganin cewa dan wasan ba shi da guri sakamakon suna ganin cewa na ɗaya daga cikin high spear a club ɗin inda ba su ke ganin cewa salarin su ne zai ba da wahala sa na kawo kawo dan wasan inda ke ganin cewa za su samu yanda za su yi fito da structure da za su dauko dan wasan inda a hali yanzu ana ganin cewa common batting salary sa kuma yana tafiya injury da yawa inda Barcelona ke ganin cewa za su dauko shi Alonso yi testing sa ba sai in ya goge a Barcelona sannan daga baya su ba shi dama su biya permanent transfer kuɗin sa inda ake tsammanin cewa Nico William ba zai zo ba sakamakon ana ganin cewa wasan sa na sati da zai buga inda ake ganin cewa wato na club din na Atletico Bilbao sun ba shi namba goma sannan suna ganin cewa za su yi keeping sa a club din ya zama sakamakon suna ganin ganin cewa ba zai tafi wani club ba inda hali yanzu Barcelona ke ganin cewa watanon King Glass Coman yana ɗaya daga cikin player da ake tsammanin cewa za su zo club din sakamakon ana ganin cewa King Glass Coman yana ɗaya daga cikin player da ya operate din kansa zuwa Barcelona inda hali yanzu ake tsammanin cewa dan wasa King Glass Coman zai zo Barcelona ne sakamakon ana ganin cewa dan wasan yana son zuwa bacin kuma ga coaching sa Hans Flick tsohon coaching sa wato na Bayern Munich inda Barcelona yanzu ke ganin cewa za su fara tattauna da agent sa su ga yadda za su yi su fito da manufacturing da za a yi sannan a san za a yi transfer dan wasan inda hali yanzu ake ganin cewa dan wasa Kingsley koma yana ɗaya daga cikin option din da zai zo Barcelona wato na transfer da za a yi